Assalamu alaikum uwa. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna makahonsu kashi na hudu wanda Bilkishuwa ta rubuta Yasmin ta dauki nauyin kawo muku shi. Da fata Allah ya saka musu da mafificin alkhairi amin summa amin. Ni ne naku kamar kullum Abdullahi Muhammad Sani. Abba Apex nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Ku ci gaba da kasancewa da wannan dandalin namu na YouTube mai suna Duniyar Hausa Nobles domin samun daɗaɗɗen labarai masu faɗakarwa, nishaɗantarwa da kuma sauransu. Magungunan da za a bukata ya ba su su siyo, sannan ya ce, za ku iya zuwa ganinta, amma ya kamata ku kula sosai akan, duk wani abu da zai ɗaga mata hankali ko ya sanya ta tuna abin da ya faru a baya har ta samu attack ɗin nan a sanya ya kaf suka miƙe wata nurse ce ta raka su zuwa ɗakin da aka kai ta domin ta huta ba ka iya tantance yanayin kowa a cikinsu har suka shiga ɗakin kwance take gaba ɗaya ga tanare a hannun allah an sanya mata oxygen hannunta kuma an sanya mata drip gaba ɗaya ce a bar tausayi ta koma momi ce ta yi ƙoƙarin ƙarasowa ta zauna a gefen ɗaya hannun nata ta rike ƙamƙam cike da tsananin tausayin ɗiyar tata lafiya lau ta fita daga gida amma yanzu ga yadda allah ya ta ita gashinta duk da ya barbaje ta janye mata gefe ƙarasowa mimi ta yi ta dafa kafaɗin momi hawa yana fitowa daga cikin idanuwanta momi ta girgiza mata kai alamar kar ta fara mata kuka share hawayenta ta yi sannan ita ma ta zauna a gefen ƙafafunta, sai sannan ne dadi ya ƙara so ya fekin ɗin forehead ɗinta cike da tausayawa sannan ya yi wuce wajen biyan kuɗin bayan awa biyu ne ta farfaɗo babu kowa a ɗakin ta shiga yin surutai tana kwatanta irin son da take yi mai tana kuma roƙon allah ya kawo mutuwa ta ɗauke ta domin ta huta da wannan bakin cikin soyayyar da take cikinsa take kuma fama da shi take wahala da kanta sai surutai take yi dama tantana ta fusge oxygen ɗin da aka ɗora mata garin ƙoƙarin cire drip ɗin da aka sa mata ne da ƙarfi ta fusge drip ɗin tuni jini ya fara zuba mata ta dafe zuciyarta da yake mata matukar suya me yasa ba zai so ni ba me na yi mishi yau ya gwammaci ya dinga wulakanta ni kamar haka buga kanta ta shiga yi sosai a jikin bangon ɗakin kafin wani lokaci tuni jini ya wanke mata fuska inna lillahi wa inna ilaihi raji'un momi da ta dawo daga ɗebo musu abin da za su bukata ta faɗa cike da ƙin yarda da abin da idanuwanta yake gani sakin kayan hannunta ta yi ta fice tana kwala a dakta kira da sauri ya iso don don gaba ɗaya tuntun wata nas ta shaida masa abin da ke faruwa dan kete yana kokarin hana ta abin da take ita kam sai fusge-fusge take wane mai shirin ta da aljanu ita ya bar ta kawai ta kashe kanta ta huta haka take cewa da ido ya yi wa wata nasu alama da ta fice ba tare da bata lokaci ba ta dawo da sirinji a hannunta cike da dabara ya yi mata allura ba tare da bata lokaci ba wani wahalallen bacci ya yi gaba da ita Momi kam na gefe banda kuka babu abin da take, ita tsoronta Allah ya sa ba hauka cewa zai ta ba. Kwanta da ita dokta ya yi sannan ya shiga tiritin nata, raunin da ta ji, yayin da aka kira kilina suka gyara ɗakin. Jini aka nema, don yadda ta zub da jini tana buƙatar ƙari, da sauri momi ta kira Alhaji ta kirga masa abin da ke faruwa, hankali a tashe ya ce mata gashi nan zuwa. yana zuwa aka gwada jinin nasa inda ya yi daidai da nata leda ɗaya aka ɗiba sannan aka sanya mata duk yadda suka so sanya shi ya kwanta sanya sai ya kwanta ya ƙi don fargaba a wani hali zai za ta tashi safuwa na zaune ita kaɗai safuwa ne ya shigo tsantsan kamar da suke ya isa ya shaida maka cewa 'yan biyu ne hatta komai nasu iri ɗaya ne babu abin da ya bambanta su yana ƙarasa jikin gadon ya miƙa mata hannun damansa ta yi fekin hawaye ne ya cika mata ido don bata san taya ne za ta miƙa masa nata hannun ba gano abin da ya sa take shirin yin kuka sai ya ɗago hannunta na hagu a hankali shi ma ya fekin ya saka mata murmushinsa da take matuƙar kauna a gefen ta ya zauna ya haɗe hannuwansa waje ɗaya ya ce tuni a jikin naki da sauƙi ta amsa iphone ɗin ummi da ya shigo da ita ne ya buɗe password ɗin ya yi dalin wani namba da gani ba na ƙasar ba ne ba tare da ɓata lokaci ba aka ɗauka gaisa suka yi sosai sannan ya sanya wa safuwa waya a kunne ita ma suka gaisa cike da kewar juna haƙuri na sosai ta bata a kan abin da Suwaid ya yi mata sannan ta nanata mata don rintsi kar ta yadda Grani ta san suna yin waya ta ce amma ammi lokaci ya yi fa da ya kamata ki gyara tsakaninki da mahaifiyarki da ma duka 'yan uwanki baki ɗaya. Ba na son irin wannan magana da kiki, wannan ya zama na farko na ƙarshe da za ki sake yi min magana haka, idan ba haka ba, ke kanki ba za ki sake, sake jina ba, kin gane? Ta yi magana a ɗan tsawaci. But amma kin san fa inna laha ma'a sabirin, ya kamata ki manta da duk wani abu da ya wuce, kirani ba ta yi tunaninki ba kuma tana matuƙar ƙaunarki don haka ke kaɗai ce 'yar tafa amma ki zo ko so ɗaya ne ko so ɗaya ne ta ganki ta rage raɗaɗin rashinki saboda ke kaɗai ce 'yar ta mace tabbas babu ƙarya a maganar safuwa amma ta ne za ta manta da duk kalan abubuwan da suka faru Kawai katse wayar ta ba tare da ta sake jin wata magana ba, sake gwada ba suka yi, amma ta ƙi fikin, dole suka haƙura ba don sun so ba. A marairaice ta kalli safuwan ta ce, Ya kamata fa don Allah mu san yadda zami, an mita gyara tsakaninta da familinta. Tuni ni ma abin da nake so kenan, amma amma ta ta fahimta, ta kasa mance abin da ya faru, tunda ta ƙi jin magana abu. abu banjin akwai maganar wanda za ta saurara duk lokacin da ta sauko za ta yi hakan mu dai mu ci gaba da addu'a Allah ya shirya ya haɗa kan 'yan uwanmu ga baki ɗaya Gyada masa kai kawai ta yi cike da damuwa don sosai take tausayawa kakar tasu wacce suke kira da girani suna cikin hirarsu ne mami ta shigo duba jikin safuwa zama tai suka ci gaba da hira har da ita Ummi kam tana son zuwa duba ɗiyar tata amma kunya da kawaici ya hana ta don tunda suka je asibiti tana bacci ta sake sanya ta ita ba Ga shi gaba ɗaya tana jin damuwa ta masu taganta. Zirani ce a zaune a kan sallayar da kallo ɗaya za ka yi mata ka san ta ci kuka ta gode wa Allah don yadda idanunta suka yi jajir da su hannayenta ta ɗaga sama tana da, Allah na roƙe ka in har sadiya tana raye ka kare min ita daga sharrin abin ki idan ta koma gare idan ta koma gare ka kuma ka ji kanta ka sa aljanna ce makomarta ya allah ina jin a jikina tana raye na roƙe ka don girman sunayen ka tsarkaka ka haɗa mu na nemi yafiyarta kafin ta koma gare ka wasu zafafan hawaye ne suka ci gaba da sulalowa daga cikin idanuwan nata a karo na ba adadi sannan ta miƙa hannun a hankali kan sadurowa nata ta ɗauko wani firim a hankali ta shiga shafa fuskar 'yar shekara goma sha takwas buturuwa da ke jiki ta tafi tunanin wasu shekaru da suka gabata bari mu waiwaya shekara ashirin da suka wuce Alhaji Muhammad Ibrahim Agadez haifaffen Nijar ne yana da arziki daidai gwargwado ba irin na haukan nan ba babban ɗan kasuwa ne da ya yi fice wurin fita ƙasashe daban-daban a haka wata rana ya je sudan ne ya haɗu da rikayya inda nan take soyayya mai ƙarfi ya shiga tsakaninsu sai da aka kai ruwa rana sannan iyayenta suka yarda da auren bayan aure ya ɗauko abinsa suka dawo nijar Hakanan suke rayuwarsu cike da jin daɗi duk danginsa na matuƙar ƙaunarta kasancewar tana mai ita mai son al'umma ce. Shekararsu ɗaya da aure aiki ya mai da shi Najeriya san ba ta so hakan ba saboda ganin ita ta baro famili shi yanzu shi ma zai bar nashi haka da ya ta tausarta har ta saki ranta Dangi kam kowa bai so ba, amma ganin babu wani dama, haka suka kyale ta suka yi musu fatan alheri. A sharaɗa suka fara zuwa kafin ya ba da kwantarak na kalan gidan da yake so a gina masa, amma keken filin da yake da shi a Yahaya Gusau Road. Haɗaɗɗen gida ne da ya amsa sunan shi gida, mai ɗauke da sashi guda hudu. Duk wani abin mura rayuwa akwai a ciki, kama daga gadin swimming pool da sauransu dai ba komai yasa ya yi bangare hudu ba sai dan yana son idan ya haifi 'ya'ya maza su zauna tare da shi tsawon shekaru uku da aurensa amma rikayya ko batan wata bata taba yi ba na sosai ta shiga damuwa yayin da mai gidan nata ko a jikinsa dan ya sani komai nufi ne na ubangiji duk sanda ya ganta a cikin damuwa sai ya taushe ta akan ta ƙara haƙuri allah na tare da su takaice muku dai sai da suka fi shekara biyar da aure sannan ta samu cikin ciki faɗin farin cikin da suka shiga kuwa ba ta lokaci ne a cikin wata tara ne ta haifo ɗanta kyakkyawan gaske son kowa ƙin wanda ya rasa tiket sosai ya siya wa 'yan nijar da 'yan sudan don zuwa suna ranar suna naira ta yi kuka don kuwa kowa ya yi ƙoƙarin ganin ya nuna bacintarsa yaro ya ci suna nasir sunan mahaifin rikayya ta ji daɗi sosai da wannan kara da ya yi mata bayan suna kowa ya koma aka barta da wata za ta zauna da ita zuwa arba'in kasancewar haihuwar farici nasir na da shekara ɗaya ta soma laulayin wani cikin na sosai ta kaɗu yayin da suka je asibiti aka shaida musu cibewa babu matsala sannan aka rubuta musu madarar da za su dinga haɗa mishi yana da shekara ɗaya da rabi aka yaye shi don cikinta ya zama na wata shida bayan wata uku ne ta sake haifar kyakkyawan ɗanta aka sanya masa suna ibrahim sunan mahaifin shi wannan lokacin shi ma an yi shagali sosai tun daga nan kuma sai haihuwarta ta tsaya don gashi auta ibrahim har ya shiga shekara goma nasir kuma yana shekara goma sha ɗaya da rabi Haka rayuwa ta ci gaba da kasance musu. Suna son ɗiya mace amma Allah bai ba su ba. Gashi su Nasir sun kusa gama primary school nasu. Da a class ɗaya suke, aka haɗe su. In ba faɗa maka aka yi ba sai ka ɗauka 'yan biyu ne. Suna JS1 Allah ya ba wa momin su ciki, wanda ita kanta bata san da shi ba har sai da ya shiga wata biyar. lokacin da suka sani kan sosai suka yi farin ciki musamman da aka yi sukanin aka gano cewa yan biyu take dauke da su bayan kamar wata hudu ne ta haifi tagwayenta kyawawa namiji da mace siransu kwana ɗaya ne ɗaya bikin suna ya ƙayatar sosai inda ranar suna aka sanya musu suna sufiyan da kuma sadiya na sosai suke ji da yaran gaba ɗaya don ta san abu ne mai wuya ta sake haihuwa don girma ya zo sinasar suna js3 ne aka sanya su sufiyan makaranta a lokacin da suka gama sakandare nasu ne lokacin kannan nasu suka gama primary school fita da su uganda dadin su yayi da ci gaba da karatunsu bayan shekara hudu suka gama suka dawo gida da sakamako mai kyau nasir ya zama ma'aikacin banki ne ibrahim kuma ya zama ɗan kasuwa A cikin wannan lokacin ne spian da Sadiya kuma suna babban aji ɗaya na sakandire. Haka rayuwa ke tafiya cike da jin daɗi da kwanciyar hankali har Allah ya sa su Sufyan suka yi kandi lokacin kuma suna da shekara goma sha bakwai. nasu kuma yana da ashirin da bakwai inda Ibrahim kuma yake da shekaru ashirin da shida. cyprus aka fita da Sufyan don yin karatunsa sadiya kam dadinsu ya ce ba yanzu ba sai dai nan gaba sam Sufyan bai ji daɗin katse musu karatun tare da dadi ya yi ba hakan da ya haƙura ya tafi amma kullum a cikin waya suke don yarda da suke matuƙar ƙaunar junansu shekara hudu ya kalmala karatunsa inda ya dawo ya zama ƙwararren lauya a lokacin kuma dadi ya yarda da ci gaban karatun sadiya amma a cikin najeriya ba tare da kulawa ba aka ga mata ba tare da bata lokaci ba aka ga mai mata komai ta soma karatunta alhamdulillah ta gama level nata lafiya a bayero university da ke kano har a lokacin kuma ba ta da lokacin ƙawaye akwai wasu da ke mugun shige mata amma san ita ƙawaye ba sa gabanta Abokinta guda ɗaya ta sani shine Sufyan, da shi take shawarar komai a rayuwarta, komai ta ɗauka shi take kaiwa. Cikin ƙawayenta kuwa, ba waɗanda take kulawa sai Lubabatu da Aisha, su ne suka yi mata yasa ta fara sake musu jiki, har suka zama abokai na sosai, ƙawaye na sosai. Sam Sufyan bai sa alaƙarta da su, don haka kawai yake jin gaba ɗaya baya jin daɗi gani yake kamar ba alkhairi ba ne a rayuwarta su kasance tare duk yadda ya so ya gane da ita ta ki fahimta dole ya kyale ta don yana son duk abin da take so ta ɓangaren libabatu da aisha kuwa suna zaune ne kawai da ita don su cimma mugun nufinsu a kanta gaba ɗaya ko malamansu na makarantar sun haukace a kanta samarin makaranta ga ta 'yar masu kuɗi ga ƙwaƙwalwa tana da ƙoƙari sosai abinda ya sa suka ɗau alwashin ruguza farin cikin ta kenan ita kan baiwar allah da zuciya ɗaya take zaune da su ranar baƙin ciki ranar da ba za su taɓa mantawa da wannan rana ba a family ɗin nan Sadiya ce ta zo ta same ta. Ta ce, yau ne fa birthday ɗin Libabatu. Aisha ta ce Sadiya yau ne fa birthday ɗin Libabatu. Aisha ta faɗa, don jin me za ta ce. Oh, za ta yi celebration kenan. Sadiya ta tambaya, eh, kwarai ma kuwa, so me kike ganin za mu yi mata? Tun da ta ya kama mata waje. A matsayinta na babbar ƙawanmu, me kike ganin ya kamata mu yi mata? Me mata ke kawai five step mana oh wannan idea taki ta yi ina fata dai za a bar ki a gida ko ai tun na rana ɗaya ne babu matsala kuma in baki manta ba an daɗe da daina yayin fatar rana sai na dare ya Allah banjin jin dad zai bar ni na fita dare kin ga ya kamata a haɗa shi da rana ita dai cewa ta yi kawai Allah ya sa saboda ta san da wuya dadin ta ya kyale ta tafi ta wani zuwa fatin dare ranar ko zama ba su yi a makaranta ba suka fice suka fara shirye-shirye sai da komai ya zama redi sannan ta dawo gida wajen karfe hudu ta yi murna sosai ganin dadin ta yana gida don haka ɗakinsa ta fara nufa saboda zumuɗi ta faɗa mishi sai dai fafur ya ƙiyarta Babu da bata yi ba amma yaki. Mominta ta samu ta faɗa mata, don haka ta je da kanta ta lallaba shi, ita ɗin ma sai da ta sha wahala kan ya amince. Sannan ya kirawo ta ya mata sharda Ko da ta faɗa Sufiyan, har faɗa suka yi don ya nuna rashin amincewarsa. Duk yadda ya nuna mata bacin ransa, haka ta yi da shi, gaba ɗaya jikinsa ke bashi, wani abu zai faru amma sam ta ki saurararsa duk da ita ma tana jin cewa hankalinta bai kwanta ba sai bayan isha ne suka tafi wurin birthday din cikin mamaki ta tsaya tana kallon sunan wajen royal hotel yau ita ce a hotel wai ta zo fati tun a jikinta ya fara sanyi sai anan ta ji dama maganar sufiyan ta bi gashi dadi ya jaddada mata cewa ta dawo karfe goma daidai haka dai ta daure suka shiga da sauri birthday girl ta taho ta yi welcoming ɗinsu suna wani shegen murmushi ita da aisha wanda sadiya ta kasa gane na menene ciki suka karasa daga yadda ta ga maza da mata suna cuɗanya hankalinta ya sake tashi dama jiransu ake yi da haka nan take aka yanka kek suka yi fidin ɗin junansu drinks aka fara shigowa da su kala-kala ana miƙa wa kowa sam sadiya ta ki karɓa don kawai sai ta ji bata yarda da lemon da suka kawo mata ba sai da birthday ne ta ɓata rai sannan ta karɓa tare da bismillah kowa ya kai nasha baki shanta bai fi na minti biyar ba ta fara fita a cikin hayyacinta ganin hakan ne suka shiga hamdala don hakan su yana neman ya cimma ruwa A asilo ta tafi za ta faɗi Lubabatu ta yi saurin tarota zuwa jikinta yayin da Aisha ta ɗauka wayanta a zarce ta yi dalin wani namba. Ringin ɗaya zuwa biyu aka ɗauka. Hello Roki kana ina ne? Ta yi saurin faɗa. Ina bayan ki ai, juyawa ta cikin mamaki tana kallon shi, tsantsan yadda ta ƙagu ne, ko ringin nashi ma bata ji ba. Wani wawiya ajiyar zuciya ta sauke a tare da ita, Lubaba sannan ta yi musu nuni da sadiya. Idan ana neman cikakken ɗan iska aka samu roki kuwa, ya wuce ma wajen. Kallo ɗaya za ka yi mishi, ka tabbatar da ba ƙaramin ɗan tasha ba ne, saboda yadda yake wani ya wani wando kamar mai jin kashi ga wani matsiyacin gyaran gashi kamar kafiri a kan shi wani shi'umar murmushi ya sake yi yana lashe harshen shi kamar bakin maye sannan ya matso ya ɗauki sadiya cak kallon salibabatu ta yi ta ce ka san yadda za ka yi ka haɗiye kwalamarka kafin mu fara aikinmu wai yanzu da gaske ba za ku bani na abin da nake so ba kenan ya mararece musu fuskar nan tashi kamar mace aisha da ranta ya fara ɓaci ne ta ce ku zauna wannan zancen banzan har lokaci ya kure. kuma ɗan biyunta ya zo nan kun ga daga nan kashin mu ya bushe wucewa ya suka rufa masa baya har zuwa wani daki da ke cikin rum 34 suka nufa kasancewa ɗin na hannun aisha ta yi saurin buɗe musu suka kunna kai ciki mai da kofar libabatu ta yi ta rufe suka wuce bedroom ɗin da ke cikin haɗaɗɗen falon shimfiɗe ta yi a kan katon italian bed ɗin da ke kan ɗakin sannan shi ma ya yi jonin nata yayin da su kuma suka tsaya daga bakin kofar ɗakin suka saita kyamararsu suna ɗaukan ɗaukansu baiwar allah ita kam duk wannan abu da ake bata sani ba Ta kuwa duk abin da suke ma ba ta sa inda kanta yake ba haka suka bi suka cire mata kaya shi ma katon banzan haka ya jonin nata suka yi ta ɗaukan su hotuna sai da suka ɗauke ta munanan hotuna da suka fi hamsin sannan suka haƙura shi ma ya miƙe ya mayar da kayan shi ya karama fefa ya ciro daga aljihunsa ya sanya mata a hannunta sannan ya ja kwamfuta ya lullube ta kayanta suka suka ɗauke suka tafi suka bar ta a nan momi tun daga tun da taga goma saura kwata hankalinta ya yi masifar tashi don tare da dadi ya haɗa su ya yi musu wani ta san yau hankalinta ba zai kwanta ba kuwa gashi lokaci yana neman yi kuma ta san laifinta zai fara gani ita ta shawo kansa ya ta zuwa birthday ɗin gaba ɗaya ta rasa natsuwarta ta inda ta gode wa Allah ma dadin nasu baya nan safa da take yi tana sake kiran nambarta ba adadi amma still yana ringin ba a ɗauka tun a nan cikinta ya fara bata ba lafiya ba a wannan yanayin sufiyan ya zo ya same ta ko da ta faɗa mishi halin da ake ciki sosai hankalinsa ya tashi don ya ɗauka ko don tana fishi da shi ne ya sa ta ki ɗaukan kiran nashi ashe ba haka abin yake ba ya sani cewa dadinsa akwai haƙuri amma in ka taɓo shi ba kyau su maza maya suka cika balle ita da take mace ficewa kawai ya yi hau motan shi ya shiga duba duk inda ya san zai same ta sai dai sambat ba ta nan har hotel ɗin da aka yi birthday ɗin ya ji wasu suka shaida masa ta tafi gida don dadinta ya ce ka ta daɗe tun da ya ji haka hankalinsa ya sake tashi fiye da na da jiki babu kwari ya koma gida tun kafin ya zauna momi ta tare shi da tambayoyi kala-kala girgiza mata kai ya shiga yana hawaye kamar wani ƙaramin yaro tunda ta ga haka ta sake rikicewa daga ranta ta yi tana kallon agogo saukewa ba ta yi ba muryar dadi da na sinasir a ɗaki kunnanta ya jiye mata kallo ɗaya ya yi musu ya gaskata zargin da zuciyarsa take da yadda ta taro nutsuwarta ta ta amsa sallamar da suka yi sosai gaban sufiyan ya shiga dukan uku uku ganin yadda dadi ya tsare shi da ido tana ina ya jefa wa momi tambayar fuska a murtike babu wasa a tattare da shi kama kama ta so yi ya saurin katse ta ba ta dawo ba eko eh a'a ba ta da wani zaɓi da ya wuce ta faɗa mishi gaskiya masifa ya shiga yi kamar allah ya aiko shi ita kan banda hawaye babu abin da take ita ba wai masifar da yake yi mata ba ne ya dame ta halin da yarta take ciki ya fi komai ɗaga mata hankali tunda bata sani ba tana lafiya ne ko kuma tana cikin mummunan yanayi haka da ya yi ta faɗansa babu mai tanka mishi gashi da zarar ya dubu agogon shi sai faɗan nasa ya dawo sabo ita a takaice muku dai tun suna sha sa ran dawowarsu har suka cire momi kan, duk addu'a da ta zo bakin ta yi take san abin ya wuce tunaninta sufiyan kan wani zazzafan zazzabi ne ya rufe shi jikinsa banda rawa babu abin da yake yi kabɗinsu babu wanda ya rintsa nasu da ibrahim sun riga sun gama bajetin irin dukan da za su yi mata kiran sallah ya sanya su miƙewa suka fice masallaci momi da ba ta jin daɗin jikinta A wala kawai ta ta tada nata sallan a falo. A hankali ta shiga buɗe idanunta da suka yi mata mugun nauyi. Hasken ranar da ya shigo ne ta windo na bugun idonta ta rantse su. Sai da ta ɗauka wajen minti biyu sannan ta iya buɗewa. Ɗakin ta shiga ƙarewa kallo inda nan take ta shiga matsanancin tashin hankali. Jikinta ta shiga ƙarewa kallo. Ganinta gaba ɗaya babu komai a jikinta ta rushe da wani irin masifaffen kuka da na ta fara tuno abin da ya faru jiya wanda tun da ta sha lemu ba ta sake sanin inda kanta yake ba jin kama abu a hannunta ta yi saurin ɗagowa nan da nan ta shiga warware takardun don ganin meye a ciki na gode sosai na gode sosai da irin farin cikin da kika sani jiya ta ga rubutun sosai a jikin takardar wani kuka ta sake fashewa da shi shi shikenan an bata mata rayuwarta shi rayuwarta ta zama ba ta da wani amfani kuka take kamar ta cire ranta ta ɗau kusan awa biyu tana kuka lokacin idanunta sun yi wani iri kumbura fuskar ta ta yi duk yadda ta tashi kamar ta tashi kamar mara lafiya hawaye kan bata san lokacin tsiyayarsu ba idanta da ke ta samu ta shiga toilet din da ke dakin ta yi wanka ta ɗaura awala ta mai da kayanta ta sanya ta da sallah bayan ta idar ne neman duniyan nan ta yi wa fans ɗinta da ta amma kuma ba ta gansu ba don haka ta yi saurin ɗaukan side bag nata ta fice ba ta sha wahalar samun napep ba amma tana shiga kukanta ya tsananta tuno wannan ɗin da dadi suka yi mata har suka isa gida ba ta sani ba sai da ya tafa hannayensa a wajen fuskarta a firgice ta kalle shi sannan ta ciro wanke ta bashi ta fice duk kiran da da yake mata ta tsaya ta karɓi canjin nata ba ta tsaya ba don haka ya ja babur ɗinsa ya tafi mai gadi ne na ganinta ya fara jera hamdala sai dai yadda ya ganta a firgici, ya ba shi tsorai ya ba shi tsoro sosai yau ko kai gaida shi ma bata tsaya yi ta shige gidan tana kokarin shiga min falo kunnan ta yi mummunan ji kama a hankaɗa ta ta faɗa falon ta zube a gaban dadi tana wani irin kuka nishi har sama-sama yake yi hakuri take so ta bashi amma don yadda kuka ya ci karfinta ko magana ta kasa yi kallon agogo ya yi ga takwas murmushin takaici ya sake yi wato ta fita takwas ta dawo karfe takwas gaba ɗaya daga ina kike ma yanzu ya faɗa da kakkausar murya shiru ta yi ba ta shirya yin magana ba sai ma bolin na kukanta da ya ƙaru daga ina kike nake tambayar kikin mun shiru ya faɗa hatsawace ba ita kaɗai ba kaf mutan falon ma sai da suka tsorata da wannan tsawon da ya mata cikin tsananin tashin hankali da tsoro ta bude baki za ta yi magana wani, kwankwasa kofa suka jiyo a kofa ne ya sanya ta haɗiye magana tata nasir ne ya je inda ya tarar da gitman rike da leda a hannun shi Yau wa ungo wannan alhaji aka kawo wa karɓa ya ba tare da wani wani yin magana ba ya juya ciki a nutse ya ƙaraso ya miƙa a dadi ledar Ɗago da rinannin idanuwanta ta yi ta kalli leda. an rubuta Royal Hotel da ta gani a jiki ne ya ƙara sanya ta cikin tsananin tashin hankali. A hankali ya karɓa sannan ya buɗe, fefa da ya soma gani ya ɗauko ya warware ya fara karantawa. Abinda da aka rubuta shine Baby na hello na san jiya kina cikin firgici ne, shi yasa kika manta da fans ɗinki, ga sunan na dawo miki da su, sannan akwai album na hotunan mu da muka yi jiya a ciki, na san za ki so hakan, tun kafin ya ida karantawa ne yake jin wani abu ya shaƙe shi. Album ɗin ya buɗe, inda ya mummunan gani, rinsa idanunsa ya cikin tsananin bakin ciki da ɓacin rai, sannan ya buɗe sa a kanta ita kuwa tun lokacin da fefan ya subuce a hannunsa ta yi saurin kai dubanta ta ga abubuwan da kike suke ciki ne abin ya ta ji kamar ta shaƙe kanta ta mutu sauka wasu a zababbin maruka ta ji wanda wanda take hancinta ya fara jini ta soma zubarwa me na yi miki kika zaɓi ki tozarta ni ki ɓata min suna me na rage ki da shi kika zaɓi jefa rayuwarki cikin wannan mummunan rayuwar mene miki ya faɗa yana hawaye sosai girgiza kai ta mai amma sam ta kasa magana ki bani amsa ya buga mata wata razananniyar tsawa dadi wallahi shari ne aka yi min mami don allah ki faɗa mishi bata mun, suna za su yi wani marin kake ji ya sake kife ta da shi wasu mahaukatan marukan da sai da ta kifa don azaba rufe ta yi da duka don gani yake ta ma raina masa wayu, tunda ita ce a jikin hotunan tun tana ihu har ta daina ganin yana neman kashe ta momi ta yi saurin karasowa don ta hana shi hajiya rikaya idan kika kuskura kika karaso ko kika yi magana a bakin aurenki ki bar nin kashe wannan yarinyar kawai karuwanci ta fara koya ko kafin ne ta kashe ni ta jiyo aman muryarsa cak ta tsaya kalmar karuwan na amsa na amsa kowa a cikin kunnenta hotunan ya watso mata a fuska inda ta durkusa a hankali ta ɗauka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta shiga nanatawa ta kasa gaskata abin da take gani ki buɗe kunnen ki ji ke ce ya ɗaya da na haifa to gaba ɗaya na yafe ki ki tashi ki fice min daga gidan nan kafin na kashe ki kuma wallahi kika ƙara minti goma baki fita ba za ki ga abin da zan miki ‘yar iska kawai ya bude baki zai tsine mata bata bari ya karasa ba ta yi saurin katse shi ta hanyar riƙe masa ƙafa kamkam dan allah dadi karka ce aka. na tuba wallahi dadi ko nan da get na yadda ba zan sake zuwa ba Don allah kai min rai idan ka kure ni ban sanya zan yi ba ba ni da kowa sai ku mami don allah ki ba shi haƙuri wallahi ban san komai ba ban taɓa kusantar haka ba idan ba ku yarda da ni ba ku iyaye na to waye zai yarda da ni dadi dan allah ka yi haƙuri wallahi shari ne aka yi min wani wawan bal dadi ya yi da ita inda ya sa kafin ta ƙarasa maganar da take wani mummunan bugewa kanta ya da senta tebul ɗin gilas ɗin da ke wajen ya faɗo ya tarwatse mata a fuska tsananin azaba ya sa ta ta kusa shiɗewa ji ta kamar kanta zai rabe guda biyu ta saurin dafewa tana kwance amma jiri take ji gaba ɗaya falon juya mata ya yi gaba daya rinsa ido sufiyan ya yi kansa na wani irin tsara mai ya ma kasa kallon abubuwan da suke faruwa hakan bai hana ta jan jiki ta nufi yaya nasir da ibrahim ba su kan banda kallon tsana babu abin da suke jifanta da shi Dantani idansu ya rufe da ɓacin rai. Cikin dashashiyar murya ta ce, Na san ku ‘yan uwana ne masu sona, don Allah ku yi wa dadi bayani ba halina ba ne ku ba shi haƙuri ya saurare ni. Saukan bel ɗin da ta ji ne ya sa ta haɗiye maganar, ta kallo ta tsaya kawai tana kallon su. Ga fuskar ta nan sai jini ne yake ta zubowa. ya rufe ta da duka gaba ɗayansu suka yi kamar za su kashe ta yayin da dariye da yake gefe yake ta shi musu albarka momi kam tun sautin kukanta na fita har ya daina fiyan ganin idan bai yi wani abu ba za su iya kashe ta Ya sa ya miƙe yana haɗa ƙafa ya ƙaraso inda suke janyo ta ya mai kam a jikinsa ya rantsa idanu don baya jin akwai abin da ya isa ya na shi taimakonta a lokacin sufiyan ka kauce su halaka min yarinyar nan kafin kai ma ranka ya ɓaci dadi ya magana a tsawace girgiza kai ya shiga yi sai hawaye sharkaf don jin yadda ta kankame shi ko numfashi ma a wahalce take yi ba zan iya ba dadi ba zan iya ganin yar uwata tana cikin wannan wahalar ba ko ma me za su yi mata to su yi mana tare na san ƙazafi ne za a yi mata ba za ta iya aikata abin da ake zarginta ba ya kamata dadi ka yi bincike kafin ka yanke mata hukuncin da za a zo ana yin da na sani wani irin mari nasir ya ɗauke shi da shi rashin kunya za ka yi wa mutane ko sufiyan duk wannan wurin da wannan abubuwan da ka riga ka gani bai ishe maka shaida ba yana ƙoƙarin magana momi ta saurin tare shi kaka ce komai sufiyan duk abin da ta yi kar abin da ta yi ya shafe ka rashin kunya ba halinka ba ne kawai kai shiru ganin yadda momin ta suke kuka ne ya sanya shi yin shiru kun gama dadi ya jefo musu tambaya shiru suka yi duka ba wanda ya tanka na ce kun gama ya sake nana ta tambaya a tsawaci still ba wanda ya ba shi amsa don haka ya kalli nasu da ibrahim ya ce tun da haka ya ce kuma ba wuce dukan ya yi ba ku ci min uban shi yanzu nan nan take suka bi umarnin dadi suka shiga dukansu gaba ɗaya ba kakkautawa duk yadda ya zo ya tare ta kar dukan ya same ta abin ya faskara Haka nan ya yi nasu suka yi ta dukansu sai da suka gaji don kansu suka kyale su to uwa a nan za mu dakata sai kuma gobe insha Allahu za ku je mu ɗauke da ci gaban wannan labarin Ni ne naku kamar kullum Abdullahi Muhammad Sani, Abba Apex nake ce muku bisalan salam kwana lafiya.